hausa sun ce jin ya fi ganin ka ko <laughs> sunana dai hafsat abubakar garba sa'id an fi sani na da sunan hafsa muhammad ahmad mashal ko kuma hafsa abdulwahi. kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu mu faɗa abin da ya dame mu da neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da mata ke bayarwa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. suna na Alheri Grace Abdu. Wanda hira da kallabin shirin ta wannan makon abin da ya ɗauki hankalin shirin kuma a yau shine batun auren wuri wata matsala da jamhuriyar Nijar ta yi ƙaurin suna a kai a jerin ƙasashen duniya. A Najeriya kuma akwai batun yawan sace-sacen ƙananan yara da yake ba a jima da kammala azumi ba shirin na yau ya karɓi bakuncin ƙwararren likita wadda ta yi bayani kan amfanin azumi ga lafiyar bil'adama. Kada ku nisanci tasha domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai gajin labarin rayuwar kallabin wannan makon, bari mu faro takon da batun yi wa 'ya'ya mata aure da wuri a jamhuriyar Nijar, wata matsala da ta ɗauki hankalin ƙasashen duniya sabili da illata ga rayuwar 'yan matan da kuma gidan da za su kafa. A wata hira da murya Amurka, Madam Koko Fatuma, shugabar haɗakar ƙungiyoyin mata, ta yi ƙarin haske kan wannan matsalar da kuma yunkurin da ƙungiyoyin mata ke yi na shawo kanta. Mu ƙungiyoyin mata, ko da muke yi buskan wannan al'amari na kare hakin yarinya ƙarama a buskan fannin arme ba hana ba ne muke yi ta aure kuma ba hana ba ne muke yi a ma yarinya aure ina son sanar da al'umma ta ta duniya duka da kasattu matuƙa ta kasar Nijar ga fuskan yanayin da ke faruwa. haske yau tukuna mu abin da muke yi horar da muke tukuna. Sai mun horar da uwaye, mun horar da su kan kansu yara ƙanƙana, mun horar da al'umma abin da muke ce ma sensibilisation. mi ke wakana arman nan aka yi shi a cikin shekarun da ake ma yarinya karma. Yarinya a da da ya gai an mata armi sai a yi da muke cewa kame sai ga yarinya ɗan ta ɗiya mace sai ga an ce na kama ma ɗana yarinya kaza ka gani ko kenan kaman nan da ake yi in lokaci ya kai ana gayyata abin armi da ake yi wanda ba a kai ta ba ta tarewa gidan miji zata je gidan surukai ko gidan babayya ta zamna har lokacin ta ya kai sa'annan a kai ta gidan miji amma yanzu a wannan lokacin sai mutane su sa cece ku ce cakul cakul cikin harkar kenan a eh, shekara goma sha ɗaya sha biyu sai a mayarin yarmi da tashi ɗakin tako yaran yanzu sun riga sun yi balaga da gaugawa ban san ba abincin da suke ci bin kalla yanzu kaga yarinya ya shekara goma kalla masha Allah ta kai gare ni ni mai shekara hamsin da wani abu ka gani ko kenan ta riga ita ta ƙoshi kenan da an ka ta gidan miji ciki za ta ɗauka cikin nan ta ɗauka bata ta iya ida shi sai cikin wahala ta je za ta wurin aiwa wurin naƙuda ba ta iya aiho da wannan ɗa kan ta aiho da shi ta wahala mu da ni a lokaci na ma wallahi sai kai sati kana na'urar cikin ɗaki babu abin da ke samu kuma ka aihu lahiya babu hushi babu wani abu amma yanzu da ba ga zamanin ganin yanzu duk yarin da ta aika ji an ci an mata sai zaye wannan ke kai mu ga illa yoyon hitsari yau masha Allah ba ga wadda diya mata a kasar Niger suke wahala buskan yoyon hitsari ka di ba ga wadda diya mata ke wahala buskan sai zarin da ake ma mata paske wannan sai zarin daga baya kuma wata illa ce za ka an rage mace cikin aihu daya biyu uku sai a ce wai shikenan aihuwa ta tsaya ga diya uku an tsaye da ta paske sai zarin bata wuce uku ko hudu ko shi ba a kare miki da da muka aihu masha Allah ni sai ne aihuwa shidda yalla na gabana sun yi bakwai takwas tara goma sha biyu uwayenmu to yanzu yaushe ban duniya kaga an yi irin wannan ayayen babu mu abin da muke kawowa horar da da muke yi mutane su gane ba wannan fannin ba na mu hana armi ba ne ba armi lalle yana da muhimmanci dole a yi shi amma a yi shi cikin hanyoyi a yi shi cikin ka'ida a yi shi cikin abin da zai sa kowa ya shi daɗi ya wadatas ba a yi armi ba kuma a kuma ana wayo na wayo kaina yanzu tarbiyyar ɗiya ta mace da namiji abu ne mai wuya a wannan zamanin da muke ciki kaga a da da mazan da matan kowa na da hankali da mazan da matan duk muna bin biyayya uwayenmu muna bin tarbiyya da uwaye suke bamu babu ruwan mace ta kai shekara nawa a gidansu bata kula da namiji ba namiji kai shekara nawa bai kula ba yanzu yau zamani ya bata komi wannan talbiji da muke gani wannan rezo sosai da muke gani wannan internet da muke shiga alakwal ma wannan cuɗaya da suke yi shi ma wata illa ce to shi yasa kaga yanzu horar da ɗiya mata da ɗiya maza yake kamuna matsaloli ban mu iya rikon su wanda ya kamata mu rike su kuma mu kan kanmu uwaye muna da laihi menene laihin mu mun riga mun sarwartar da mu ga zamani mun sarwartar da ɗiyan mu ga zamani paske duk abin kaga ɗiya mace zata yi ke uwa sai ka ci ai zamani ya kawo shi kenan bai cancanta ba mu kan kanmu uwaye mu sa wannan cikin kanmu tarbiyyar da mu muka ɗauko ya kamata mu horar da ɗiyan buskan wannan tarbiyya ta kirki tun a gida ake koya ma yaro tarbiyya ni a sano sani ba sai yaro ya taimaka makaranta ba za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari domin neman sauyi da ba waɗannan 'yan mata damar zama kallabi wata rana. Bari kuma mu nufi makwabciya Najeriya, inda a nan kuma ake fama da yawan sace-sacen ƙananan yara, waɗansu lokutan ma mata ke sace su, su kai su waɗansu garuruwa su sayar da su domin neman abin duniya. Ganin yadda wannan batu ya ɗauki hankali a ƙasar, ya sa murya Amurka kiran wani taro na musamman domin musayar miyau kan yadda al'umma za ta ɗunguma wajen yi wa wannan bala'i iyaka. Maryam Mamman Nasir shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Arewa The Way Forward Initiative ta yi tsokaci a kan wannan batu. Al'amarin sata yara a ko'ina a duniya ba ƙaramin laifi ba ne ba. Ka ɗauki yaro daga gaban iyayen shi ka sace shi ba da sanin su ba, ka jefa su cikin halin ƙaƙani kayi, saboda kawai kana so kai ka cimma wani burinka ko wata manufarka. ba daidai ba ne ba kuma a ƙasashe da suka ci gaba wato wannan ba ƙaramin hukunci ake yankewa ba unfortunately mu a najeriya babban abin da ya sa mutane suke cin karansu ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi akan shi kowa zai iya yin abin da ya ga dama ya je ya kwanta ya bacci da munshari saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi da a ce ana hukunci mai tsanani wallahi wani abun kuɗi idan aka baka aka ce ka yi shi ba za ka yi ba saboda haka wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci namu iyaye musamman mu iyaye mata su ƴaƴa idan Allah ya ba kyauta ce ta musamman kuma duk wanda Allah ya ba waɗa ba karamin so yake mishi ba kuma idan ka mutu sai Allah ya tambaye ka yaya ka rike wannan amana ta da ya baka amma yau mun wayi gari iyaye muna haifar 'ya'ya muna sakin su wata uwar da safe ɗanta idan ya bar gida ba za ta sake ganin shi ba sai dare ba za ta yi tunanin ina ya tafi ba wani hali yake ciki wannan ba karamin sakaci ba ne ba za ka shiga ni daga kano nake haifaffe fage ce ne za ka shiga kano za ka ga 'ya'yanmu suna yawo da 'ya'yan da iyayensu suke nan da 'ya'yan da waɗanda iyayensu allah ya ɗauki ransu 'yan uwansu sun kisa sa ido a kansu da 'ya'yan da aka ɗebo daga jihohi daban-daban daga kwara ne daga na'ija ne daga ina ne duk an zo an zubar mada su kara zube a Kano ka shiga angwani ka ga 'ya'ya walla ba za ka iya kirga su ba yawo suke kamar ba su da iyaye wani dan sai ya kwana goma ma bai sa ruwa a jikin shi ba wace irin rayuwa ce wannan fi sabilillahi yaya za mu ce mu ga daidai to ni ina ganin babban laifi ni a matsayina na uwa ina da 'ya'ya shidda wallahi wallahi laifinmu ne na iyaye saboda haka idan za mu tashi mu farka daga bacci mu tashi mu sa ido kan amana da Allah ya bamu mu kula da ita mu wa mu tarbiyya mu ba su ilimi ingantacce abu biyu ne za ka yi wa ɗanka a rayuwar shi ta duniya ka taimaka mishi ya sami ilimi ka ba shi tarbiyya yadda Allah ya shimfiɗa kuma kowane addini ya ce ka yi wa ɗanka tarbiyya abu na biyu kuma na ɗora shi ga kan gwamnati gwamnatocin da muke da su yanzu ba su damu da harkar talaka ba idan yaro an kai shi makaranta an ba shi ingantaccen ilimi ya tashi da safe kamar yadda tsarin mu yake a arewa da safe ka tafi makarantar boko ka je ka dawo ka ci abinci ka kama hanya ka tafi islamiyya ba zai je ko ina ba zai je makarantar da safe yana dawa ya zo yunwa ta koro shi ya cire uniform ɗinsa ya ci abinci ya shirya tafi islamiyya ya tashi magarba ta yi ya tafi gida to ilimin ma yanzu ya gagara babu shi babu kuma wanda zai ce mana ana ba da ilimi babu shi a baki yake ba a zuci yake ba in ka ga ya sami ilimi a Najeriya yanzu iyayensa suna da hali idan ku ba su da hali sai dai su dinga yawo suna ba kamar yadda 'ya'yanmu suke gararamba saboda haka da iyaye da gwamnati suna da laifi a cikin wani al'amari sannan su kansu masu satar 'ya'yan nan me dalilin ka ɗauki abin da ba naka ba kuma ba ma wai abin duniya ba a'a ɗa rai ka raba shi da iyayensa ka je ka kai shi wani guri al'adarsa daban addininsa daban ka canza masa ka canza masa suna ai wannan ba daidai bane ba ko ina a duniya na an san an yi wannan abu ba daidai aka yi ba To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. kiwon lafiya kuma wannan makon mun karɓi bakuncin Hauwa Abdullahi Ɗanbata ƙwararren likita a Najeriya wadda ta yi bayani kan amfanin azumi ga lafiyar bil'adama ganin cewa mata da dama sun yi adabo da azumi sai baɗi sabili da rashin sanin amfanin shi. abin da ake nufi da azumi ba wani ne. illa kiyayewa ko keɓancewa daga cin abinci da shan ruwa da kuma wasu abubuwa na zamantakewa addinai daban-daban duka kowa yana yin azumi sai dai kawai tsarin azumin kowanne daga ciki yana bambanta da na wani wasu kuma sukan yi azumi ne saboda suna so maybe su inganta harka abin da ya shafi lafiyarsu muhimmancin yin azumi ga lafiyar dan adam suna da yawa amma kalilan daga cikin benefits din shine akwai batu na rage kiba na biyu kuma yin azumi yana rage ko yana taimakawa wajen control na blood sugar da ke jikin mutum so kanka yana taimakawa waɗanda suke da ciwon saga kenan na uku kuma yana taimakawa wajen rage inflammation sannan kuma yana taimakawa wajen kare jiki daga wasu daga cikin cututtuka kamar su kansa kamar cututtukan da suka shafi kwakwalwa da sauransu to shin ta yaya azumi ke taimakawa wajen rage yawan sugan da ke cikin jinin ɗan adam hanyoyi da azumi yake kawo taimakawa wajen rage yawan siga a jiki ko wajen control na glucose a jikin mutum hanyoyi daban-daban ne hanya ta farko jiki yana decreasing din insulin resistance mana insulin wani sinadari ne a jiki wanda shine yake da alhakin daukan glucose ya kai shi zuwa sassan jiki zuwa tsokoki zuwa cells din jiki don ya bada a energy da ake bukata da karfi da kuzarin da jiki yake bukata kenan idan ya zama na cewa an yi decreasing din insulin resistance din so shi kuma wannan sai ya kawo karuwa a kan yadda jiki zai zama sensitive to insulin din wannan kuma zai ba wa dama da yadda za a yi transporting din ainihin shi glucose din zuwa sassan jiki zuwa cells daga blood bloodstream daga hanyoyin jini a kai shi zuwa tsokoki na jiki zuwa cells na jiki su kuma su yi amfani da shi wajen ba wa jiki energy da kuzari da karfi kuma wannan yana rage adadin glucose da zai rinka yawo a cikin jinin mutum so wannan yayi kontrolin din kusan diabetes kenan makaman masu ciwon suga yana dan taimakawa wajen kontrolin din diabetes sun su a wannan lokacin abu na biyu kuma shi ainihin jiki yakan yi amfani da glucose da ke jikin mutum ne so idan ya zama na cewa mutum ya ci abinci kuma ya ɗauki wasu awanni bai ci ba iya wannan da ya cin da ya narke glucose din da ke jiki da shi ne jiki zai yi amfani da shi ya ba wa wannan jiki karfi da kuzarin da yake bukata over period din da mutum ya yayi na wannan fast so shi ma kin ga ya rage samun free glucose a cikin blood stream din mutum zai control din level na blood sugar a jinin dan adam kenan abu na uku kuma akwai lokutan da jiki yakan yi amfani da kitse ya aje glucose sai ya amfani da kitse ya narkar da kitse sai converting din shi zuwa wannan kusan glucose din da zai ba da energy din da zai ba da kuzari a jiki da karfin da mutum zai yi sabgogi kamar misali glucose kamar shine za a ce kamar man fetur ko shine sinadari da yake ba jiki kuzari yake ba wa jiki daman da zai yi ayyukansa shine yake ba wa jiki daman da zai yi metabolism ma'ana yadda jiki yake sarrafa kanshi yake tsatsara abubuwa yadda yake na jikin to wannan glucose din ana amfani da shi wajen yin wannan ayyukan a jikin dan adam to idan mutum yana azumi ana samun regulation ana samun control ma'ana ana samun kayyadewa da kuma tsarawa yadda wannan glucose da aka aka ci shine zai yi circulating over lokacin da mutum ya azumi to masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan yadda azumi ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya. Azumi yana taimakawa wajen samun wadatuwar lafiya na zuciya ta bangarori shi ma da dama kamar ala misali shi ainihin azumi yana kawo narkewar kitse ana narkar da kitse kamar yadda na faɗa a baya cewa ana amfani da shi don ya bada kuzari to ainihin wannan narkewar kitse din in kitsen ya narke aka amfani da shi yana kawo raguwar cholesterol a jikin mutum akwai cholesterol akwai triglycerides duk waɗannan abubuwan da suka shafi abubuwa ne da suka shafi na kitse to wannan yana sa a samu raguwar su a cikin jinin mutum kuma ka samu raguwar su kuma yana rage chances na samun ciwo na zuciya mafi yawan ciwuka na zuciya yakan manzu ne idan ya zama na cewa an samu kitse ya yawa a jikin ɗan adam wanda kitsen shi amfani abin da yake yi shine yakan hana zuciya ta yi aikin ta da ya kamata sannan yakan kuma biya tattoshe hanyoyin da jinin blood vessels da suke ɗaukan jini ta kai shi zuwa jiki kuma da sannan blood vessel da suke bawa ita kanta zuciyar jininta to wannan yana kawo cewa idan yayi yawa shine yake kawo zuciya sai ta nauyi sai ta kasa yin aikin ta da ya kamata ta yi sai wannan sai ya haddasa hawan jini kuma sannan sai ya haddasa ciwon zuciya to idan mutum yana azumi kasancewar jiki zai amfani da wannan kitsen zai narkar da shi zai rage yawan cholesterol zai rage yawan triglycerides wannan mm, ba karamin amfani yake ma zuciya ba wajen ba ta cikakkiyar lafiya da rage mata nauyin da yake haddasuwa saboda wannan kitse din to kin ga zuciya ta samu lafiya sannan kuma yana rage hawan jini shi ma to duk waɗannan abubuwan kin ga hanyoyi ne waɗanda zai sa zuciya ta samu lafiya ta yi aikin ta yadda ya kamata ya fa kamata mu mata mu madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa kallabinmu a wannan makon ita ce hajiya Hafsat Marshall 'yar siyasa 'yar gwagwarmaya marubuciya uwa kaka uwar gida da dai sauran raunan da za ku ji da kunnuwanku waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi wace ce hajiya Hafsat. Hausawa sun ce ka ya fi ganin ka ko? Haka. <laughs> Sunana dai Hafsat Abubakar Garba Sa'id. To, an fi sani na da sunan Hafsa Muhammad Ahmad Marshall ko kuma Hafsa Abdulwahid. Daga ina aka samu wannan sunan? Kamun mu ci gaba daga ina aka sunan mijina kenan. Eh sunan mijina kenan da ya tashi shi ya shiga mun da littafi na so aljannar duniya wajen gasa. To kin san kuma maza a siyar da selfish da ya je sai ya sa sunansa kawai. <laughs> Sannan aka samu sunan. Amma ya yi kokari tun da dai shi ya je shigar miki da littafin. Ai ba shi da wannan matsalar shi. Shi ya je kai littafin amma maimakon ya sa sunan babana sai ya sa sunan shi ko yanzu sunan shi ne ya shahara ba na babana ba. Allah sarki. Wace shekara kenan? To na shiga competition din da ya Na zo a na biyu. Eh, Suleiman Ibrahim da yake aiki tare da kushi ya zo na ɗaya a wannan gasar. amma littattafan sun fito a 72 kuma daga baya yan eh, suka yi gobara sai aka sake da printing 1980 to me ya baki sha'awar um, fara rubuta littafi ah, to ai na taso na tara ana yi ne a gidanmu kakana na rubutu ko da yake da shi da babana ko da yake sokin san rubutunsu na addini ne mm-hmm. ba na hira ba ne so na taso na tara ana rubutu a gidanmu to kuma da wannan gasar na rubuta labarin asalin su dai masu ina primary five na rubuta shi saboda wata senior sister ɗina da zama gurinta ita min aure ta samu ɗan tangarda wajen aure saboda ta kawo kin san kowa yana da ƙabilanci ta kawo balarabin libya maimakon bafulatin dan uwanta sai aka samu ɗan hatsaniya tsakanin dangi da sauran su dalilin da ya sa na rubuta littafin kenan amma canza shi da aka shiga competition na wannan na Nigerian Publishing Company mm-hmm. shi ne sai na canza labarin da ɗan gyara gishiri na ƙara gishiri a ciki mm-hmm. sai na shiga gasar tare da shi. A ce kin fara rubuta littafi shekara ta da 1972 kuma a arewacin Najeriya, eh. arewacin Najeriya ma a Kano. inda yawanci galibi zaki ga uh, a lokacin mata suna fuskantar karatun mata ko kuma irin uh, abubuwa irin wannan na mata yana fuskantar tasgaro ya aka yi har aikin eh. san ya danganta da gidan da ka fito mu gidan da muka fito gida ne na ilimi na muhammadiya da na boko mm-hmm. babanmu ya samu makaranta mu mata kamar yadda ya sa 'ya'yansa maza kuma ya yi encouraging din mu duka mai karatu ni kaɗai ce ma ba da digiri a gidanmu amma duk sauran kanye na daga mai phd sai mai master sai ina da professor biyu a gidan mu mata to kin ga ashe ba wai kowane gida ne ake da wannan abin nan din ba kuma yawanci duk wanda ya karatun addinin musulunci ai ba zai so ya hana nashi ya karatu na boko ba inda kowanne da irin amfanin su da yake fitowa ba wai lalle lalle don kayi boko za ka zama lalatacce wani abu wannan duka a da ne a lokacin mu bane mu gaskiya gidan mu baba mu bai bambance mu ba to gaskiya raba mu ba ya ba mu iko karatu kamar sauran maza sa maza to hajji hafsa wannan ya kai ni ga neman jin tarihin rayuwarki muna so mai muna so mu ji takaitaccen tarihin rayuwarki domin mai sauraro ya amfana. To gaskiya dai ni na kamar yadda na gaya miki an haife ni a kano mhm. na so makaratu a shahuci primary school za mu shiga kin san lokacin mu akwai naziri kamar yadda ake yi yanzu amma mu ana cewa ajin keso da rabin aji sannan aji ɗaya. Mhm. duk mun yi wannan na yi wannan a shahuci primary school daga baya sai aka kai babana kaduna mhm. da aka kai shi kaduna sai na shiga lea ta, ta kaduna wani wata makaranta ce na nan kusa da gidan gwamna to daga nan na zan shiga aji uku sai aka yi wa babana kuma transfer aka kai shi zaria sai na shiga nurul huda wata islamic uh, makaranta ce to ina nan na shiga class a nurul huda sai kuma aka sake mai da babana kano hmm. sai na shiga abin uh, provincial girls school a lokacin sunanta provincial girls school mm-hmm. to a nan ne ina cikin nan ne har suka buɗe aka mai da ita shekara ga secondary school to a nan ne karatu na sannan na dan taba karatu da abin nan british abin nan bennett correspondence college mhm. na yi karatu briefly duk da daji ban gama kwas din da na ɗauka ba mhm. to sai karatun Muhammadiyya kuma gaskiya a gida ne don gidanmu kakanmu yana ajiye almajirai daga all over the world kuma gidanmu ma babanmu na karatu so duk islamiyya ta a gida ne karkashin babana da uwata to mhm. bayan nan na yi aure to shi ma wanda na aura din da ita ta hanyar ita sai wannan yayarta wata ce shi balarabin yaman ne mhm. yana zuwa gidan yadda ya so magani na na abin nan sai yake cewa yaya ta waye ba ce wannan sai ta ce kanwar ta ce sai yake to shi kenan matata ce daga lokacin nan ya zo sai dinga kira na matata da haka sai na dinga gudu ma mm-hmm. na ji ya zo sai in gudu wai to haka dai har Allah ya aka yi auren to shi ne big history dina a lokacin kina kamar kimanin shekaru nawa lokacin da na yi aure eh. shekara goma sha hudu ina da 14 years ne aure duk karance karancen da ne na yi shi a gidan mijina ne. To bayan kin yi aure baki samu wata matsala ko tangarɗa don wajen ci gaba da karatun ki ba? No, wallahi ya bani encouragement da nake so da na biye mishi ma da har university har doctor da na zama. Mm-hmm. Kawai dai kin san akwai lokacin da abu zai zo ki losing interest kawai tunda kina karance karance kuma ina rubuce rubuce tun daga lokacin ma. don ina da littattafai yanzu ba talatin waɗanda na riga na gama da ban buga ba wanda ko ban na fara ban karasa ba ma ba su da iyaka to kin gani babu wata matsala a kai kawai interest ne by the time da aka yi rice second stage ne ga na yi using interest in je in zauna a aji in karatu sun sai ci gaba a gida To abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu ɗora a kan wannan hirar da Hajiya Hafsat Marshall. Yaya aka yi ta shiga siyasa kuma ina ta mai da hankali yanzu kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu a nan birnin Washington da kuma wakiliyar Hauwa Umar a Najeriya da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. a madadin su duka ni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Ya salamu, hayya, hayya salamu.